ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا ya kai wannan manzo mushrikai ba za su taɓa iya kawo wani misali ba akan abubuwan da suke ba da shawara akan su kuma dai mun zo maka da amsa ta gaskiya kuma mun zo maka da bayanin da ya fi kyau